إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرك مدى أدواء أيو ترى قوات رمضان هجر مايكي صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوا مدينة شكرة تدبودها لدي هدو دا أربعين دي دي وانكم الشيء دي دي دا شاء هدو قوات بيار miladiya shekara ta 2019 a wannan jami'a ta kimiyya da fasaha da ke nan garin wudula jihar kano nigeria a cikin tafsirinmu na suratu yusuf za mu amsa tambayoyin da suka zo insha Allah ta'ala sa'an nan mu shiga cikin tafsirinmu bi idinillahi ta'ala wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya saka malam da mafificin alkhairi Allah ya ƙara ma lafiya amin tambaya ta yi ce malam shekara shida zuwa bakwai da suka wuce na taɓa yin zina da matar aure ni kuma a lokacin ban da aure a halin yanzu kuma mijin matar ya mutu wallahi tun daga lokacin babu wanda ya sani sai Allah malam yanzu kuma abin yana damuna yaya zan yi don Allah malam to ah, tambayar ka tana nuna aikin da kai mai girma ne saboda zina da matar aure musiba ce kuma ba karamin laifi ba ne bal manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗe shi a cikin manya-manyan laifuka zina da matar aure musamman ma makwabcinka ko makwabcinka annabi sallallahu alaihi wasallam ce abuwa guda uku Allah yana tsananta azaba gare su abu na farko mutum ya sanya mu Allah ta'ala kishiya abu na biyu wa antazni bi halilati jarika kai zina da matar makwabcinka ko yar makwabcinka so zina kaga nan da mata aure ke tunda aka ce bi halilati jarika matar aure ce in kai zina da yana daga cikin manyan laifukan da Allah ta'ala ke azaba a kansu shi yasa jiya a tafsirinmu za ku ga matar aziz misir ta ce ma jaza'u man da bi ahlika su'an kaga ta nasarta abin da cewa matar aure ke ita ta ce illa na au azabun alim ko a saka kurkuku ko kuma a maka azaba mai raɗaɗi wancan ma ba a jahiliya kenan ba musulunci abinda kai ka aikata babban laifi wanda Allah ta ke fushi da kai a kansa bayan laifin Allah da yake kanka kuma akwai laifin miji da yake kanka dan ya zo a hadisi ingantacce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda ya zina da matar mujahidi ma za a zo a gobe alkhiyama sai inda ya ga dama zai dinga ɗiba cikin kyawawan halayenka inda ya ga dama kawai zai dinga zabta a cikin ayyukanka na alkhairi ba wani sharri ba a cikin ayyukanka na alkhairi zai dinga ɗiba babu dakatawa a lokacin kana ganin baka da aure kana da aure duk matsayin ka daya iya bambancin hukuncinka da kana da aure da baka da aure shine idan an tashi maka haddi in kana da aure jefe ka za yi in baka da aure sai a ma bulala amma zina da ba ta aure ba karamin tashin hankali bane abin da ya rage maka yanzu tun da kai nadama ka nuna ma ka nuna da damar ka ka abin da ya faru tsawon shekara bakwai baka manta ba abin yana damar ka ba abin da ya rage gare ka illa ka dinga yawuta aikin alkhairi kada ka yadda a sami ka wajen aikin alfasha ba kai ba aikin alfasha ko bisu kara zara kar su ci gaba da rusa maka ayyukan ka na alkhairi ka dage ibada kar ka yadda sabon farko ya wuce ka kada ka yadda a kabbata sallar jam'i ba da kai ba kar ka yadda azumin na fila ya wuce ba tilawa alqur'ani sadaka tsara zumunci kar ka yadda wani su wuce ka kai ta aikin alkhairi yadda idan mai gidanta ya zo wabta zai zama kare wani abu lahira ba dariya za ku mai ba wallahi yana cikin bala'i zira da mata aure ba karin bala'i ba wanda wannan abin ya daga cikin abin da ya zama ruwan dare yanzu mata waɗanda mazajen suke zuwa aiki a wani gari su je ba za su dawo sai weekend a nan kano a nan kano a kowanda ya gama wannan magana ba ma mutum ɗaya ba don ya faru da wani abokinmu da ya da yake cewa yana cikin wani tashin hankali ya ga text text daban-daban a wayan matarsa da ƙarshe da ya sa ta a gaba sai take ce mai lalle tabbas soyayya suke da wani yaro kina matar aure kina soyayya da shi kina matar aure ya tambaye mene ne matsayin wannan zamantake muka ce karabu da ita ba matar arziki ce. ko duniya ka haifa da wannan mata karabu da ita in ya so ka zuba mata asiri amma abin da ya kamata kai yawai yawaita aikin alkhairi har ka ji aranka cewa ka fara kama hanyar da Allah zai iya maka afuwa kan laifin da ka aikata don mijin yana shaki bayan haƙƙin Allah akwai kuma haƙƙin miji da wata karuwa ce can ka ji kai zina da ita zai ta haƙƙin Allah ne kawai amma matar aure matar aure al'amarin karka yi wasa da ibada ka dage ba dare ba rana in ka dage Allah na iya kallon zuciyarka ba ka ba aikin alfasha ba ka ba aikin barna ka dage ba dare ba rana ibada za ka dinga yi idan Allah ya ga dama ya tausaya ma sai ya fi nashi laifin a barka mijinta saboda kai ba karbin laifi ka aikata kar ka ɗauki laifin da kai a matsayin wasa allah na tuba na tuba shi hmm. akwai haƙƙin mijinta kanka wanda malamai na da abinda suke karantarwa cewa duk mutumin da ya zana da matar wani to ya je ya ce mai wani na maka laifi yanzu ga mashi ga wuka ka yi inda ka ga dama saboda alfarmasa ka shiga ka keta alfarmasa yayyen da ya gada ma da kai wasu malaman malikiya ma suka ce ba wai kawai wukar za ka ba shi ba sai ka ja shi kun hau dutsen da fi kowane tsawo a ƙasar ku sannan ka ba shi mashi da takobi da wuka da igiya ka ce mai wani ina abin da ya sani hau da kai na sama na taɓa alfasha da matarka hukuncin da kaga ya dace da ni shi zaka mu in ya ga dama ya gunduwa gunduwa da kai daga sama ya je hoka kasa wannan hukuncin ya dace da kai in ya ga dama ya maka dukan tsiya akan dutse wannan hukuncin ya dace da kai in ya ga dama ya ce ka je da inda kai sai a lahira matar aure ko da ku ita ta neme ka saboda malamai na cewa galibin alfashar na ba ta yiwa sai gawa haɗin kan gwiwar mace ita ke kiran ka zuwa ga ya alfasha kai kuma ka bai masan zuciya kai ba ga annabi yusuf ba me yace qala ma'azallah Allah ina neman tsarka daga aikata wannan aiki alfasha dan me zaka zina da mata aure wallahi kar kai wasa da ibada kada ka taba yadda a ga hannunka yayi wasa da ibada ko kabarka tayi wasa da ibada ka aikata laifi mai girma a wajen Allah subhanahu wataala sallan nan da na gaya ma karka bari ta wuce ka kar ka dinga wasa da sallah ka dage ba dare ba rana sai sallah baccinka ya karanta cin abincinka da rana ya karanta ka dinga azumi in ka samu dama ka dinga azumi yau gobe ka jibi ka huta ka yi azumi annabi da hutu har rayuwarka ta kare a haka saboda ba karbi laifi kai ma Allah matar aure ka yi zane da ita wallahi ka gaggauta tuba ga Allah subhanahu wataala kuma ka gaggauta ayyuka na alkhairi tun daga yanzu kada ka bari sai shekaru sun ja maka dan baka san iya inda Allah zai tsaya da rayuwarka ba matan da suke kiran ana alfasha da su wallahi za su yi hisabi da mazajen sa gobe alkiyama sawa'u ko da direban gidan ne ko da bin ba fulawar ruwa ne ko mai gadi ne ko ma waye kada ka yadda ka shiga wajen mata aure mata aure tana da wani layi hurumin da bai kamata ka shige shi ko da ku yar uwarka ce cousin ka je ka zauna gidanta karka yi da wannan musulmi saboda akwai aure tsakanin kirita ka kawo tuba ga Allah ka kama ayyuka na ibada ba dare ba rana ka dinga sadaka kana azumi kana nafila da daddare kana zuwa tsawon farko a masallaci idan Allah ya ga dama ya ga tubarka ta gaskiya ce Allah zai iya kallon ka yi maka afuwa abin ragaf ko abin ragil ko abin ragal duka malaman hadisi sun kawo sunansa haka wani mutum ne bari ka ji shi tukunna mutum ne da ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba ya kawo shi a cikin musannaf ɗinsa bai da aiki sai ibada bai da aiki sai ibada kullum yana mihrab kun san mihrab ko hasumiyan nan ta kan masallaci nan yake hawa ba mata takala igiya ce ya ɗauro daga can sama ya ko da ta kasa idan ya zo zai hau sai ya kama igiyar ya hau in ya hau cikin mihrabin hasumiya sai ya janye igiyar ka gaba mai zuwa wajen sa tsawon sati zai yana wannan wajen yana bauta ma Allah ba zai fito ba in ya fito shi ne ran lahadi zai je kasuwa yayi kwadago yayi dako ya samu kuɗi ya so gurasa da abin da zai zo ya ajiye wanda ya sati bai lalace haka yake yi tsawon shekara saba'in ba a taba ganinsa ba sai ran lahadi ko rashin lafiya yake addu'a yake Allah ba shi lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarinsa abul raghal ko abul raghif bayan shekara saba'in yana bauta ma Allah ibada shekara saba'in wasa ne ya fito zai je kasuwa sai ya haɗa wata budurwa shedan ya kawata mai wannan yariyar har ya afka mata ya zina da ita ba fa matar aure bace ba budurwa ce ya zina da ita zinan minti nawa irin wannan mai ibadar ya zai saki jiki baya wata zina mai yawa mintuna ne ya yi inzali ya gama amma wannan bawan Allah ya dawo ya kwanta sai Allah ya nuna mai girman laifin da ya aikata a yau Allah yana mai zinan da kai ta mintuna ta rushe duk ibadar da kai tsawon shekara saba'in Allah ya lalata ibadar Allah baya bukatar ta zina ta rana da da budurwa Allah ya lalata ibadar ka ta shekara saba'in zinan ta rushe su gaba kidanta hankalin sai tashi ya dinga kuka yana kuka yana birgima yana ya ubangiji Allah ka yafe mun Allah ka yafe mun na tuba Allah ka yafe mun Allah bai nuna mai karɓar tubarsa haka ya dinga kuka bai faɗa ko ina ba sai wajen wasu miskinai guda goma sha biyu da suke bara kullum suna zama suna bara a wannan wajen ya zo ya fada cikinsu yana kuka da hawayensa har hawaye ya kafe saboda bala'in da ya gaya fada cikinsa shekara saba'in kana ibada zina ta ɗan lokaci rana ɗaya mintuna ta lalata ma ibada yana hawaye yana bala'i kuka Allah na tuba Allah ka yafe mini to sai Allah ta'ala ya kaddata wannan shafin da suke zama akwai wanda yake zuwa yana ba su sadakar gurasa ɗaya kullum suna ci ta abinci yake shi yanzu ko ta neman tuba yake cikin tashin hankali ke ba abinci da mishi amma da wannan mutumin ya zo tun da ya fada tsakiyarsu sai shi ma ya ajiye gurasa na ƙarshe yau ya zama na na sha uku ya ce ban samu ba ya ce sha biyu na saba kawo muku iya abin da kawo kenan yanzu kai ka sani da za ka yi abin rahif yana jin wannan maganar ya gane ya shiga haƙƙin wannan mutumin mayan ya sake tafka wani zunubin kenan inda bai shigo cikin waɗannan mutane ba da ba zai ɗigo wannan gurasa hankalin sai sake ɗaukar gurasa ya miƙa mutumin da ce ga haƙƙinka ya ba da ta da kyakkyawan niyya ubangi subhanahu wata'ala ya sa bacci ya kwashe shi a lokacin sai nuna mai sadakar gurasa da yayi da ikhlasi da kyakkyawar niyya Allah ya sa sadakar gurasa daya ta tunkuɗe jina nan zunubin na zina da ya kauda alkhairin shekara 70 sannan Allah ya yafe masa yana yafe mai kuma ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai tashi a lahira ne kawai sarkar gurasa amma ibada ta tafi to balle kai kai da mata aure ƙaramin aiki ya aikata wallahi ka tuba ga Allah domin laifi biyu ne a kanka laifin kayi zina Allah ya hana laifin kuma kayi zina da mata aure matan da kuke ganin su ku bi su a hankali wallahi fitina ce Allah ce mu da suwa bayan kasa wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Imam Tirmidhi da Muslim hadisi Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah sai ki babu fitina da na bar muku a bayana wallahi irin mata sha'awa gaskiya ce sha'awa tana daɗi ba ba ta daɗi amma menene aƙibar sha'awa? me ta ko ka ce ta aure sha'awar gabaɗin ta taso maka minti ne zaka ga ka ta suka yi sati ma baka kula da ta kar ku bai masha'awa imam ahmad bin hanbal yana cewa Allah ya halci dan adam ya yi shi tsakanin abubuwa guda biyu ya halicci mala'ika ya halicci dabba sai ya halicci dan adam a tsake su mala'ika Allah ya yi shi da hankali babu sha'awa dabba Allah ya yi ta da sha'awa ba ta da hankali dan adam kuma sai Allah ya shi da hankali da sha'awa sai imam ahmad ya ce idan kai kuskure sha'awar ka ta rinjaye hankalin ka kai kana tare dabbobi dabba ne kai idan kuma kai sa'a hankalin ka ya rinjaye sha'awar kana tare mala'iku dan me za ku bar sha'awar ku ta ja ku minti nawa ne a tsorace za ka yi ta wallahi a tsorace za ka yi zina minti nawa ne zina mai me ka bari ka je ka yi sanar mata aure ka san girman laifin da ka ɗauka? wallahi ka gaggauta ka dinga ayyukan alkhairi ba dare ba rana abinda ba musulunci ce ba haramun bane in ka aikata karka kuskura ka aikata shi makaruhi wannan karka da kai shi ka tuba zuwa ga Allah ka koma gare shi ka dinga kuka ka tashi kana ma Allah kuka tsakiyar dare Allah ya kalli girman laifin da ka aikata in ya tausaya ma ya kalli ibada da kake da gaske kake ka da gaske kake yi in yaso sai Allah ta'ala ya gafarta maka ya barka da haƙƙin mijinta matar aure in kuka biya matan na halaka ku za su yi wallahi kar kai tsammani wai kai malami ne ka ce za ka samu aminci da mata wallahi kai ne suke nema su halaka an iska dama sun gama da barinsa to ku ji tsoron Allah ku yi ma Allah alƙawari cewa ba za ku zina ba har ku mutu duk wanda ya alƙawarin ba zai zina ba ya daga hannunsa ce Allahu akbar kun yi alƙawari duk bala'in da ka shiga in coci aka kai ka sabis kar ka ka je kai zina kar ku ku yi zina kun ga ku yan boko ne addini yana nesa nesa da yan boko sosai kar ku yi zina wallahi zina bashi ce zina zubar da mutunci take yi kar ku yadda ku yi zina kar ku yadda ku yi zina kun yi ma Allah alƙawali Allah tsare mu gaba kidan wanda ya ce assalamu alaikum warahmatullah ina fatan Allah ya haɗa fuskokin mu a gidan aljanna amin malam menene hukuncin dayin da maza suke yi wa gashin kansu da kuma shampo sai ka su ya zama baki ƙa'ida shi ne idan allah ya baka gashi ka girmama gashin kamar yadda zuwa hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma irin nama gashin baya daga cikin gashin da ya halatta a mashamfo ko kuma a madayin gashi irin na larabawa ake magana ba irin namu ba mu namu in ka tara gashin kanka zai zama kamar tsintsiyar kwakwa matan ma na Najeriya gashin sun ci balle ma mazan su ma wata ta tashi daga bacci ba zai ga kama yi tono gona aya ba to kar ka yadda wannan ta faru da kai Allah samu fahimta ka yi ƙoƙari idan gashi ya taru a kan ka yi aski amma ba wai ka takura wa kanka wajen tara gashi da kuma gyara shi ba wannan baya daga cikin abinda musulunci umarci ka da shi shi kuma wani ya ce assalamu alaikum Allah ƙara ma lafiya Allah ya saka ma malam da gidan aljanna Allah ya saka mana da gidan aljanna gaba ɗayan mu tambaya ta nan ne. tambaya ta nan ita ce ina da aboki da muke karatu da shi a nan KUST Udil amma yanda yake addinin sa yana yin addini ne daidai da na yan shi'a ta wani bangaren in na faɗa mai gaskiya sai ya ce mini ai yan shi'a musulmai ne saboda sun yi kalmar shahada kuma suna yin sallah kuma ya ce min malamin shi ba zai mai ƙarya ba tambaya ta anan na tambaye shi wani oke na tambaye shi wani malami ne sai ya ce min shi ne malam abu to ya faɗi sunan malam ba ƙata sai mun faɗa gaskiya kuma na ji wani wa'azin shi yana cewa tauhidi uluhiyya da rububiyya da asma'u wa ya ce ƙarya ne babu su a musulunci mala ina son a bani hujja da zan faɗa masa Allah zai sa ko Allah zai sa ya dawo ya bi gaskiya Allah ya shirye da mu baki daya a sha ruwa lafiya shi wani malamin nasu da ya gaya ma ai dan shi'a dan shi'a nawa ne suka ce makansu ba ɗan shi'a ba saboda ne a yadda da su a karbe su ka san wani masallacin juma'a nan shi'a na garin nan Kano gaba ɗayanta ba su da masallaci sun shigo cikin musulmi ne don a yadda da su idan suka koma gefe waye zai ji sai kafiri don wasu shi zai yanzu in kaje sabon gari me a sabon gari galiban ba coci ba ce da suka ware kansu kaga yan masallacin fage suna zuwa can suna sallah kaga yan masallacin fage na tiyasar lahadi saboda sun san da suka ware kansu ka ce makansu kirista sai suka makansu identity to yan shi'a sun ƙi su ware kansu sai suke zaman su a cikin wai dan a ce musulmi musulmai kuma ya gaya ma da mutum ya ce la Allah shi ke ya zama musulmi baka ji manzan Allah sallallahu a zai ya ce mutum yana fita daga kalmar shahada kamar yanda kwari take fita daga bakanta ba kuma sallar in kaga sallar sai kare ne taka ba sallar suke yi ba ba sun kalmar shahada ba amma kafare ne manzan Allah sallallahu a ce sun bar musulunci ba abin da ya haɗe shi'a da musulunci shi'a daban musulunci daban kuma wannan ya nuna ma cewa jahili ne tibirin bai san menene addini inda ya san addini ya kamata ya san fatiha a fatiha akwai tauhidin rububiya ko babu akwai uluhiya ko babu akwai asma'i wasu sifar ko babu to ku karanta mu ji alhamdulillahi rabbil alami kaga alhamdu lillahi lillahi waye anan asma'u ne ko ba asma'u ba rabbul alamin rabbul alamin ubangijin talakai gabaki ɗayan su in an yi magana talakai da kafiri da musulmi duk suna ci ko ba sa ciki rububiyya ce ne ko ba rububiyya ba ko ba qur'ani mai Allah ya ce wal insaltahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah qul fa anna tufakun Allah bai faɗi suna da rububiyya ba ko bai faɗi ya faɗa ba Allah ya faɗa ko ba qur'ani wa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu din falamma anjahum ila al-barri idza hum kaga suna da rububiyya ba su da me uluhiyya ita kuma uluhiyya shine bauta ma Allah shi kadai wa ilahukum qul huwa Allahu Allahu lam yalid wa lam yakul lahu da shi da Qur'ani waye makareci to da Abdul Jabbar ya ce maka babu tauhid rububiyya babu uluhiyya babu suwaye addini ya sani Qur'ani ya sani wani irin tafsiri ne za ka yi shekara uku kana tafsiri har yanzu baka shigo cikin ƙoranin ba wai shimfiɗa yake har yanzu wani irin ƙorani za ka fasara wani ƙorani za ka fasara shekara uku baka shigo cikinsa ba har yanzu ya taba shi ce shimfiɗa yake muƙaddima yake tafsiri kake ko tafsiri tafsiri barna kake barna kake duk shekarun na uku da ya ɓata yanayi wallahi barna yake dan ya yi larabci karkun rudu larabcinsa hauka ce da shirme ke zabga jahili ne tibiran ba abin da ya rashin ilimi jahili ne mai rawani in jahili kuma ya rawani sai ya yi tsammanin malami amma ba abin da ya rashin ilimi inda ilimi ke karantarwa da kuma ya san ilimin ba zai karita maka tauhidin rububiya ba wanda shi ne Allah ya ce kafirin sun imani da shi amma ba su yi tauhidin uluhiyya ba domin uluhiyya shine bambancin musulmi da kafin kuma ka ce Allah babu ta hujjil asma'i wa sifat Allah bai ce maka walillahi asma'ul husna ba fad'uhu biya ba ba suna Allah ne wani to kai ina ka aji hankalinka ya ka kore abin da ke cikin alqur'ani ka tara wawaye yan tasha suna ma ihu kana tsammanin cewa wai burge mutane kake yi tausaya ma ake wallahi ba wai burge mutane kake tausayin ka ake ji da ka tara wannan wushat wawayen yara a gaban ka abin abin abin a tausaya ma yaran ne ba shi zaka ji tausayi ba farko yaran zaka tausaya ba saboda shi an tattasu yake suna tsammanin addini ke koya musu musiba ce da bala'i ko Allah ya gama su da shi ka zama baka da aiki sai zage sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaf aikin da ya gama bara akan sayyidina Umar na bari akan sayyidina Umar ya gama sayyidina Umar bai san Qur'ani ba au sayyidina Abubakar bai san tafsirin Qur'ani ba ubanka ne sani Abubakar da Umar ba sani ba almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba san tafsirin alqur'ani ba za yanzu akan wannan kuma yake bayani Abubakar da Umar ba san tafsirin alqur'ani ba to waye san tafsirin alqur'ani in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rufe koba da Abubakar da Umar ya karantar da su ka ce ba san tafsiri ba to ka gaya mana wanda san tafsiri larabawa ne tare da manzo Allah suke sayyidina Usman yayi barna a Qur'ani ba rafa duk shekar take da ne yi take shi yasa sai ya gyara Qur'anin kafin ya fara tafsirin sa wani Qur'ani zaka gyara ka fara hada ta alqur'ani sannan ka fara gyara shi amma kai da kanka ka ce in aka matsa maka yasa wani katon rawani kamar ran about ya zazzara idan ya ce in an matsa mai wallahi a cikin kwana 40 sai ya gyara zanzanar bakar da yake ita a kwana 40 zan zauna gyara tilawa bakar to ya gyara mai ayin ka gyara haka muke so Allah ji kan malam Ja'far ya ce kwaɗi gidanku gaba ɗaya zai bi sun kawo kawo ba so ba wai ka tara mutane ka dinga masu ihu ba ka karantar da su addini kar ka kira su zuwa gare ka ka kira zuwa ga Allah kuma tausaya maka da muke yi wannan littattafan da ake baka ake ce ma karantar da mutane dan ba kai kai su ba ba aikin ka bane wasu ne mulhidai suka zauna suka cicciro abubuwan da za su iya kawo wa musulunci shubuha sai suka tattara a cikin littafi suka baka kake karanta mutane ka sani mun sani Dai idan ba kai in kai kai rubuta wannan abun to bai kamata ka dinga wani sharman dan ka sani mun sani ka sani mala rabi'u ya sani dijin nemo ka sani ni na sani saboda na maka littafi ka sani alkasim hotora ya sani ka sani murtala anna'isa dan koban na isa ya sani ka sani kabiru abdulhamid ya sani ka sani abdulrazak Oba musa ya sani dukkan mu wannan yara ne ba manya bane ka rubuta littattafai kowanne mun dauka mun bi su wanda ka rubuta akan siyamu shahr rajab na dauka na duba littafi ne mai shafi 74 na duba ina da abun fadi a cikin 118 tun daga kan mukaddima tun daga inda ka fara bude hadisin bismillahir rahmanir rahim ka fara wai cewa alhamdulillah alladhi ja'ala siyama zakatun lil jasadi kuma kokarin karyata hadisin da wasu kama gyara da cewa an ce ma lil badani kace ba badani sai lil ya gama shirminsa kuma nace mai ga hadisan gaba ɗaya kuma zubda ifai hadisan Musa ibn Ubaydillah ne ar-Rabzi haka da mu da kai karta sun karni har malaman kake kuma wallahi ba za ka musu saboda mu ne daidai da akushinka ka dafa mu za mu iya ci ka daka mu daka ka faɗa mu faɗa in muka gama da babinka sai mu koma mu ci gaba da abin da ke mai muhimmanci a gabanmu karkar ka mai an kyale ka ba wai kyale ka muka yi ba a ganin muka yi kana bata mana lokaci da yawa wajen karatukan muna addini shi za ka ji ganin kwana biyu an yi watsi da kai amma saboda an haska mutane kowa ya gane kai jahili ne don cewa a garin da aka yi macen da take kada tuwo da miyar kuka ba yi mutumin da ya shi larabci ba sai ga shi ya kasa ban mace rubuta tsakanin zalika bil alif da kuma zalika wanda babu alif ya kasa ban mace rubuta ijtama'a da ijma'al ajma'al ulama'u so kai da ka kasa ban mace wani abu kuma kake magana iya larabci wanda duk wanda duk da yake littafin kai karanta in dai ba ayar qur'ani ka rubuta ko hadisi ba wallahi ba zai gani me kake nufi dan hausa ce tibiran aka mai da larabci wa zai gane mu ne dai hausawa mu muke gane wannan Allah shirya shi amma malamin ka dan shi'a ne karka ji da wai malamin ka dan shi'a ne in kuma za ka bar shi ka bar shi in kai baka shi'a to ka dawo ka bi tabarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan za ka ci gaba da bin tabarkinsa wallahi filin mushe da kaga yana tafsidi to billahi lazi a mushe zaka tashi kiyama dan tsoron Allah ka daina bin sa ka bi malaman Allah malamai na nuna karanta ka je ka bi yayansa yayansa malami ne na Allah kuma shi ya gaji ubansa to ka bi shi wannan ba kahiri ba ne musulmi ne ka bi babansa ka karanta tafsirin babansa babansa ya yi tafsiri ka ɗauka karanta babansa ya kanta da sahihi muslim ka dauka karanta babansa ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauka karanta babansa ya da rubuce rubuce masu kyau na ilimi ka karanta dan malam Abubakar gumma ya karatu wajen babansa ya yi karatu lugha wajen babansa so babansa yana da nashi kyakkyawan halaye kuma yana da nashi kurakuran kyale mai kurakuran sa dauki kyawawan ka karanta ka karanta littattafan yayansa ka saurari kuma karatun yayansa dan shi da aka tura shi makaranta iraki gudowa ne iskanci ya je musu ka koro shi bai gama amma yayansa ya zauna gaban babansa ya karanta da shi so ka zauna ka kalli ilimi kar ka zauji hayaniya da shirmi Allah shirye mu jiya mun kwana aya ta 20 ko haka ne 20 da nawa 21 tayi mu dawo ta kan 22 sai ta 23 sai mu ci gaba dawo wa rawaratul latifi wa bibaita أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن الفتنة امرأة العزيز تراود فتاها امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها bismillah rahman rahim za mu dawo kan ayoyin da muka fasara jiya mu tafi da su ba tare da mun ƙara dogon bayani ba bisa ga bayanin da muka gabatar a jiya mun dawo ne saboda mu cika a sauran hukunce-hukunce da suke cikin wannan aya sannan kuma ƙissar ta miƙe ba tare da mun raba ta jiya da ta yau ba Allah ta'ala ce muna wa وراودته التي huwa fi baitiha عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون Allah ya gaya mana cewa matar nan da yake zaune a gidanta Allah ya sututa sunanta ya ƙi ya faɗa kuma ya ƙi ce matar sarki sai kawai aka ce matan nan da yake zaune a gidanta ba don komai ba saboda musulunci na buƙatar rufin asiri ana buƙatar idan mutum ya alfasha ko ya aikin barna in ba wanda ya sani to a rufa masa asiri idan ya zama an faɗi sunanta ila yawmul mata ba za a daina tsine mata mutum. to shi yasa Allah ta'ala ya ki faɗin sunanta saboda ne a rufa mata asiri saboda kuma a lokacin ta yi wani abin ba musulma ba ce, daga baya kuma Allah ya san za ta musulunta shi yasa ba faɗi sunanta da haka mutumin da ya barna idan ba wanda ya sani to bai kamata a faɗi sunansa ba shi ma in Allah ya rama mai asiri ya kamata ya shuru da wannan malamai ke cewa ba a bukatar idan mutum ya yi laifi ya fito ya dinga faɗa yana ni ne kaza ni ne kaza idan ba wai ya kasance yana tsokanar Allah ba ne. in tsokanar Allah kake sai ka zo ka faɗa Allah da ya rama maka asiri zai tona maka asiri to duk barna da kai Allah yana so ya rama asiri ne shi yasa ya kyale ka ba wanda ya je ga abin da kake yi kuma Allah ta'ala ce inna Allah la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min alqawli illa illa Allah baya son mutum ya dinga yaya ta laifin da ya aikata in kai barna to kai shiru kada wanda ya sani haka nan manzo Allah sallallahu alaihi hadisi yana cewa ah, Allah baya son yana yin afuwa ga kowa sai waɗanda suke yaya ta laifinsu waɗanda za su yi laifi a ɓoye su fito suna ga mutane ai jiya ba ba mun yi kaza jiya mun samu kaza mun yi kaza Allah baya son wannan shi ya maka asiri ba wanda ya kana yi ko ka yi zama a wani waje ka yi barna karka duka ka zo kana ba mutane labari sai idan ya kasance tuba kake ka ce malami ne da na yi kaza na aikata kaza da kaza yaya zan yi tuba irin wanda mai tambaya a farko ka ga bai faɗi sunansa ba ko babu inda ka ce sai ka san shi an fahimta da in ka yi laifi ka ɓoye laifin karka zo ka ce ni ne na yi kaza ma'ana ga kaga mutum kana cewa na yi kaza a ɓoye laifinka ya tabbata a hadisi asar wani sahabi ya yi bako a gidansa da ya bako sai bakon ya je abka ma isa da daddare ya yi zina da ita sai wannan bawa Allah ya zo wajen sai na abubakar yana cewa ya khalifatar rasul wa ya Bakar siddiq na yi bako na saukar da shi gida na jiya sai na gina shi da ɗata yana zina da ita sai na umar na zaune a gefe takobinsa tana gefensa sai ya ɗauki takobin ya kamo bayan ya rike gaban takobin inda karfin yake gindin takobin kin da kirkewa kaga fi karfi kenan ko sai ma ka mai a bakin sa yace Allah ya ruban bakon ka asiri yarka ka zo ka tona masa asiri gwanin ta kai ta shiga ba mu waje sai da Umar ya kore shi sun yi abun saboye dan me zaka zo ka mata wa kake zama mutunci bako ko yarka shi bako kara ga ba zai tunda ka ce bako ne yarka kuma kowa ya san ta za a aure ta shi yasa anan nake ganin rashin hikimar yan gidan rediyo da yan jarida da yan talabijin a unguwa kaza inda ranka a unguwa kaza karkada kunnuwa a unguwa kaza dan shekara 70 yi mai shekara bakwai fiyade wani yayi kaza wani kaka yi zina da jikasa me fa'idar wannan abu wannan kazanta dan me za ku dinga mana ba komai ake ji a faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ya zama mai laifi a wajen Allah duk abin da kaji sai ka bada labari ba mu da aiki sai da ba mu labari mu labari shi ya kama duniya ku gaya muna waye wani bajinta waye gosu ya ɗauki nayin marayu sai mu koyi da shi wane ne abokinsa ya mutu ya auri matarsa sai mu koyi da shi wane ne kwalbatin unguwar ta lalace ya sa kudin aljihun sai gyara bai jira gwamnati ba sai a yi koyi da shi amma ba za ka jira wani alkhairan ba waye gina masallaci waye gina makaranta wace makaranta ka sauke alkur'ani mutum da suka haddace mutum da suka sauka wannan shine labarin da muke bukata da unguwa kaza mutanen banza ne amma yanzu an samu raguwar mutanen banza yan shaye-shaye sun ragu yara sun kama sana'a shi muke bukata mai amma wane ya yi fyaɗe gida mai lamba kaza a sanyo murya yarinya a sanyo uwarta a sanyo ubanta ba zo masa da mutunci kuke ba wa zai auriyar ba hikima cikin wani abin da Allah yan jaridu ku canza taku saboda kuna koyar da barna ne ba kuna gyara barna ba ne wanda bai iya wani abu ba sai koya masa wata rana muna makka sai muka ga an koro takari ana tokarin kama sai suka dawo suka yi zaman dirshan a bakin titi sai hukuma ta kama su suka ce wannan da suka fito da so suke kama su a mai da su garinsu sun tara da abin da su tara waɗanda suka buge su ake su a kama sai wani ɗan jarida muna zaune sai ce bari mu je mai hira da takari don mu turo rahoto a cikin hajji ibaratullah irin rayuwar takari a makka sai wani ya ce mun malar na tuna ɗan jaridin na ga kuna hira da shi dazu kar ka bari ya je wannan labarin ba alkhairi zai hada mashadi zai yada in ka ji abinda suke yi za ka yi kamaci makka gaba ɗinta makka kuma wajen makomar musulmai ce dan mutum ya ji ya na a waje ba shi ke hukunta cewa digarin haka yake su karku bari wani hira na kira ɗin jaridar ce mai za ka yi ce ɗaukar labari za mu yi na ji karkai wani labarin a ah, malam ai labari ne mai kyau nace to kuma barna za ka za ka gaya mutane ana zuwa ana kaza a can wadda ta san ana kaza ba za ta rakuɗi ta me hikim wannan abu ka tafi harami ka ce masha Allah ga mutane sai tsawafi suke ka tafi ka ce ga wasu nan bayan Allah sun zo da motoci tireloli suna raba abinci duk ba ga wannan ba maka ba ka tafi ka ce ga wannan ya kama hannunka bai san ka ba ka san shi ba dunkula ma da yadda dubu ka san shi ne ka faɗi wanda ake alkhairi mai amma sai shari za ka faɗa to da Allah ku in ka ayi barna ba cewa ka je kamar labarin barna ka yada alkhairi za ku ji illa yada irin wani barna yanzu ba da dukiya ba to shine Allah ta'ala ce wa ghallaqatil abwaba ta kukulle kofofi gaba daya dan ta yi zina da annabi Yusuf alaihi salatu wasalam wanda mun yi bayanin abubuwan da suka gabata a ce ko qalat aitalak take bismillah gani na shirya maka qala ma'adallah sai ce ne neman tsarin Allah abin da ya kamata mu ƙara kan wannan jiya duk lokacin da kaga barna ta tinkare ka ka nemi tsarin Allah a kanta saboda annabi su ce maka ma'azallah ina neman tsarin Allah daga wani aiki alfasha duk abin da kaga ya tinkaro ka na barna kai ta uzu billahi min shaitanir rajim shaidan da yake kokarin ya samu sa'ar ka dan ya kara samun yan wuta a gubal qiyam innahu rabbi ahsana maswaya yace lalle ubangidana ne da ya kyautata mazauni na wanda mun faɗi wannan ajiya innahu la yuflihu zalimun lalle azzalimai ba za su taɓa rabauta ba gobe da kiyama ko a duniya ma ba su rabauta sai Allah tona musu asiri Wani hammat bihi haqiqa ta yi nufin yin albasha da annabi Yusuf alaihi salatu wasalam wa hamma biha shi kuma ya kokari tun kuɗe ta daga aikin albasha din laula an ra'a rabbi saboda hujja da ya ganda ubangijinsa cewa shi annabi ya san shi annabi ne ko baya dacewa ga annabi aikata aiki alfasha ta kazalika fa anhu su'a wal fahsha Allah ta'ala ce dan haka ne muka kawar mai da aikata mummuna aiki da kuma alfasha bantar mace ko zina da ita ko ta ko yi mata gwalangwaso da yi mata hirar da ta jawo hankali zuwa ga sha'awa Allah ya ɗauki wannan ga annabawa ga baki ɗayan su innahu min ibadil mukhlasina saboda daga cikin bayinmu yardaddu bayinmu zaɓaɓɓu da Allah ta'ala katange daga aikata alfasha sai Allah ta'ala ya ce to matan ba ta hakura ba wastabaqa albaba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyidaha lada albab ta biyo shi a guje gashi nan sun tinkari kofofin nan da aka rufe ana gudu tana neman dole sai ya zo ya wannan alfasha da ita shi kun Allah ya bai sa'a yana gudu bata iya kama shi ba sai da aka ji da kofa ta ta sa ta baya sai riga ta tsage a baya shine wa qaddat qamisahu min duburi riga ta yage ta baya kuma suka haɗe mai gida a bakin ƙofa sai ta buɗe baki ta ce qalat ma jaza'u man arada bi ahdika su'an illa an yustana aw azabun alim me kake tsammanin hukuncin wanda ya nufin yin aikata alfasha da iyalinka illa kawai yi mai auƙauba mai zafi ko mai ko kuma a kai shi gidan firzina a kulle shi nabi yusuf alaihissalatu salam da ya ga sharrin da ta yi mata da makircin da ta yi ita ne bai shi ba ta samu sa'a ba ga mutuncin da zai zube ta ƙi yadda da haka sai ta mai ƙazafi ta ce ai shi ne duka sai annabi yusuf alaihissalatu salam sai ce qala hiya tuni an nafsi ita ba ni ne mai ta ba ita ne ne nan bai ce mai sayyid ba saboda ba mai gidansa ba ne. bawa ne shi a gida da haka maula ne shi amma ita tun da mijinta ne shi ta ce masa sayyid a yarensu kuma mai gida ce mai ake sayyid sai Allah ta'ala ce wa shahida shahidin min aliha sai wani mai da shaida daga iyalan gidanta ko ɗan uwanta sai bada shaida wanda mun faɗi magana hudu na malaman tafsiri a wannan jiya wasu malamai suka ce jariri ne a gidan ya ba da shaida wanda wannan isa kuma ba tabbata ba wasu ka ce a riga ce ta ba da shaida ita ma bai inganta ba a harshen larabci wasu kuma suka ce a wani abu ne Allah ya halitta shi ba aljani ba shi ba mutum bai ba da shaida to menene shi tunda Allah ce min ha dole zama da yana alaka da ita shi ba mutum ba shi ba aljani ba zai alaka da ita to fassara ta hudu ita ce dan uwanta ne na jini wanda yake kamar babbanta kuma babban abokin sarki ne ba shawara Shi ne wa shaida shaidun min aliha sai ya bada shaida don ya ji yage wani ga fas kafin abu da kofa sai ce a duba rigar sa gani in rigar ta yage a gaba to ƙarya yake ta mai gaskiya kenan wajen neman yi alfashar ita ta yaga mai riga in kuma rigar a baya ta yage ke shi ke gaskiya ta neme shi ya gudu shi ne ta kamo rigar ta ba ta yage to sai Allah ta'ala ce a ra'a qamisahu qudda min duburin inda hu min da kunna kai da kunna azim ana duba diga annabi Yusuf sai a ga cewa ta yage ne a baya ba a gaba ba sai ya ce hu min da kunna wannan kai ku ne na mata kai da kunna azim kuma lalle kai ku mai girma ne malamai suka ce waye ya yi wannan magana a nan sarki ne ya yi wannan maganar ko kuma shahid ne ya yi wannan maganar idan sarki ne ya yi wannan maganar sai zama wannan sarki ba da kishi ya kawai za a gama takata wannan abu kuma wannan abu ya takaici kawai a haka kawai cewa ke tana da kai ba wani matakin sai kai yanzu ka samu mataka da yaran gidanka suna zina za ka barta za ka yi haƙuri sai dai ka kora ta gidansu ko ba za ka yi haƙuri ba to sai aka ce to don me yasa ya shuru kawai ya ce wannan kaidi na ku mai girma ne sai wasu malamai suka ce a ba shi ya faɗi haka shi shahidin ne ya faɗi haka tunda shi ne gano hujjar da za a iya kama shaida da ita ko shaida da za a kama hujja da ita ya ce a duba rigarsa ana duba rigar tunda shi yake magana yanzu sai ya ce ke wannan kai da ku ne ke kika neme shi ba shi ya neme kyau sarki shi ya yi shuru bakin ciki da damusa saboda ga abinda matas ta yi to shi ne sai wannan shayar sai gaya ma annabi yusuf alaihi salatu wasalam wata magana ya ce masa kada ka ba da labari yusuf a arid an hada ya kai annabi yusuf ka juya baya daga wannan labarin karka duka ba mu kowa wani labarin saboda abin kunya aka yi bai kamata a je a dinga faɗin shi a gari ba ke kuma wasu tafiri lizambiki ke nemi gabar zunubanki a wajen mijinki in ya ce mata nemi gabar Allah musulma ce ta lokacin shi ne musulmi ne sarkin musulmi ne kaga duk ba musulmai ne sai ya ce mata ki nemi gabaran mai gidanki da kika aikata mai wani laifin in ta tuba sai a karba in ba tuba ba sai sarki ya sake ta to ba batuwa tana nan da wannan al'amari to tun an ce a yi shuru kara faɗa yusuf a arid an haza sai annabi su bai shuru wastaghfir li dhanbiki ke kuma ki nemi gafar mijinki innaki kunti min khati'ina lalle ki kasance daga cikin masu kuskure abinda kika yi kuskure kika yi bawa dan gidanku a ɗakin ki neme shi na ba ƙarami laifi kika yi ta da ki nemi gabar laifin da kika yi to shi ne sai labari ya shiga cikin gari malamai suka fito wajen waya fita sarki ne ya faɗa ko annabi yusuf ne ya faɗa ko ita mata ce ta faɗa ko shi shahidin ne je bar labari to malamai da suna da sabani akan waya je bar wani labari na yada wannan abin da ya faru tsakanin wannan mata ita mata ta sarki ba ta ba labari kuma shiga cikin gari ne matan gari suka zo daga dinga cewa wa nisu wata fil madinati ta aziz tarawidu fataha an nafsi oh abin kunya ya tabbata kewance na an baki ji abin da ya faru ba me ya faru ba ni sha hmm mata sarki ta nemi bawon gidanta haka suka dinga ba labari abin da ake zuwa a sai fita laifi ba a sa ɓoye a bayyana shi kun ga ƙila bayyana laifi ko to su matan gari sai suka dinga yada magana mace da gidan rediyo wala abin su ɗaya ai da daga ce mace zo mai sirri da wa za ka sirri da mace za ka yi bayani turawudu fataha an nafsi tana neman bawanta ƙarshe kafa hubban suka ce lalle wannan kofar nan fata da ke rufe kofa ta cikin zuciya ta ɗibi wannan mata ka ma'ana abin kunya ya faru mata sarki da neman bawa ga shi bawa ga ki mata sarki su abin da suke kallo bambanci ke tsakanin mata sarki da bawan gina ba suna kalla na bisa wasu sana annabi saboda san shi ba bal su a lokacin ba san waye ba ke su kuma lokacin suka nemi sai sun zo sun ga kwakwaf su ma sun suke su ga wani yaro ne ya kai matakin da har mata sarki kyakkyawa irinta za ta dinga neman bawanta a gidanta ayoyin da suke gaba su ya su gaya mana su kuma ya sun kasance Allah mu fahimta to kuma gashi lokaci yana nuna mana yayi da haka za mu faɗi kawai abin da suka yi in ya so mu ƙarasa ayoyin gobe ko shine Allah ta'ala ce sami sami'at bi makrihinna a inna karshe gaba hubban inna laraha fi dalalin mubin lalle mu muna ganin ta a cikin me fata mabayyaniya tunda ta nemi ɗan gidan mai gidanta ma'ana ta nemi da gidansu to ita kuma ta ji labari ya yaɗu a gari cewa gashi ana zarginta shine falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kullu wahidatin minhunna sakinan وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا basharan in haza illa malakun karim saboda ta gaya musu matsayin da ake ciki sai ta gayyato matan gari wasu malamai suka ce mata biyar aka gayyato da matar mai gadi da kuma matar shi wannan shahid ɗin, da matar wannan wanda ya mafarki cewa yana ba sarki giya da wanda ya mamarkin cewa yana tsuntsa yana cin wani abu a kansa da kuma matar wanda yake shayar da sarki giya suka ce mata biyar ina su a gaito su malamai suka ce a mata arba'in ta gayyato cikin su akwai wannan matan ba a kore su a cikin labari ba da suka zo sai ta ce kowa ta yanda mata wajen zama mai kyau shine muttaka'an in eh, aka aje musu a kawo musu kuma apple ko kuturci kamar yadda malaman tafsiri da yawa suka faɗa a kawo musu kuma wuka ma'ana ta nemi a kawo musu abincin da ba zai ciwo ba sai an hada da wuka ta ga kina babban mace ba yake dinga fitar abin da ko sai ya dinga sa wuka ana yankawa to aka yato su ta ce kowace mata ta ɗauki apple ɗinta ko uturuk ɗinta ki fara yankawa ta ce a gaya ma annabi yusuf ya fito annabi yusuf yana fitowa sai suka fara kalla annabi yusuf kowace tana yanka abin a hannunta tana yanka ana kalla annabi yusuf tana yanka tana kalla annabi yusuf mata firgit fi ta jiyo dawo dinga safa da marwa suna ta kalla annabi yusuf wa qatta'na aydiyahunna kowace ta dinga gagura ma afluka har ta yanka afil ta kai ga hannunta tana gagurawa tana yankawa ba ta san me take yanka ba sai me kalla annabi yusuf take yi ta yanka hannunta baki daya saboda haiba da girma da kyau irin na annabi yusuf alaihi salatu wasalam sai mata sarki da su koya shi kuna yanka hannunku ba ba ku gane kuke yi bane suka ce ma na hada ba wallahi wannan ba mutum bane <laughs> wannan mala'ika ne kuma mala'iku ma mai girma ta ce fa zalikum da lazi ne fi abinda kuka zarge ni kenan ina da irin wannan yaro dan me ba zan yi abin da ya kamata yi da shi ba kuma ga shi da kuka shi su daya fa wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah kara mana zaman lafiya Allah ya fi mana kwarakwaran mu Allah ba mu zaman lafiya a jahohin mu na Najeriya ki daya Allah kai mu gobe lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi